Allah ya ce la kuma shaitan kar ku bar shaitan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljannati kamar yadda ya fitar da mahaifanku biyu daga cikin gidan aljanna yanzu anhuma libasahuma yana mai cire musu tsarecinsu daga lokacin da suka ci itaciyar nan malam komai sai ya rikici komai sai ya rikici komai ya rikici sai ga annabi adam da matarsa na hawa'u a cikin irin rayuwar da suke ciki na gidan aljanna sai gashi tsaricinsu suna neman ganye su rufe shi wannan duka yana daga cikin makircin shaidan to Allah ya ce kar ku sake ya fitine ku mun karanta a baya wasu wasi ne rantsuwa wa kasama kuma inni la kuma laminan nasu. Ya ce musu wallahi nasiha nake muku jama'a mun fahimta akwai wadda kuma za ka ga baya kan hanyar daidai din baya kan hanyar daidai mun fahimta to amma kai ne baka san shi kuma abin da yake cikin jarrabawa ba kun gane magana saboda ka idan kuka kalli wata al'umma ita kafira ce amma ta fi karfin abinci ta fi karfin kaza ta fi karfin kaza to za ka samu tana da wata jarrabawar da kuma ku ba ku santa ba ma'ana ku ba ta shafe ku ba ko ku idan watakil jarrabawan ta zo wani abu ne zai zo ya bi ta kanku saboda Allah ya dawo da kukan hanya idan nasu masifar ta zo sai kaga ku inda irin nasu nema ta zo to ba ku da saura saboda haka wadda kake kallon kamar yana kan kafircin bayi bin Allah kuma na zaune lafiya wata kai ne kake kallon yake zaune lafiya kai baka san me yake ciki yawwa Allah ya samu dace Allah ya ce innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haisu la tarawnakum Allah ya ce ku sani shi iblis yana ganin ku da shi da ƙabilarsa rundunarsa zurriyarsa min haisu la kuma ta inda ku ba kwa ganin suna ganin ku ba kwa ganin maƙiyi ne mabayyani yana ganin ka ba ka ganin kaga ai akwai haɗari. to an gaya maka yana ganin ka jama'arsa suna ganin ka kai baka ka ganin domin ka ankara ne wannan ankararwa ce wannan an kararwa ce amin saboda haka duk lokacin da malam ba fa kan sabon Allah malala da kake gani ba har cikin addini har cikin addini duk waɗannan bidiyo'i waɗannan shirkiyar, wannan balangwaje da kake gani duk shaidan ne eh annabi ya ja hanya madaidaiciya ya ja waɗansu hanyoyi a gefe ya ce kowace hanya akwai shaidanin da yake kira a kanta wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الله يجي وما أرسلنا قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mu aika wani manzo ko annabi kafin ka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illa idza tamanna face lokacin da manzon ko annabin zai karanta wa mutanensa wahayin da Allah ya mishi alka shaitan fi umniyatihi sai shaitan ya jefa wasu wasi da rudu da shakka a cikin abin da ke sai mutum ya saurari abin baibai jama'a ne kun fahimta a wani waje Allah ce "Inna kun wa ma ta'buduna min lahi hasabu jahannama antum laha don Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min lahi ku da duk abin da kuke bautawa koma bayan Allah hasabu jahannam dukan kuma kamashin jahannama ne antum laha duk za ku gangara zuwa wuta sai shedan ya jefa wa kafiran makka suka ce yau wato ai kaga ayan nan an ce kum ku wa mata abuduna min dunillahi da abinda kuke bauta wa koma bayan Allah to ai qur'ani ya ce nasara suna bautan almasihu yahudawa suna bautan uzairu to tunda an ce ku da abin da kuke bautawa kaga inda shaidan ya fito musu jama mun fahimta duk waɗannan kafirce kafirce da kake ji da shirkoki da sauransu ta irin haka ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne aka saukar da ƙura'anin a gabansu da ɗumi-ɗuminta aka musu bayani da tafsiri so ka ajiye abin da suka zo da shi ka ɗauki abin da wani shehi ya zo da shi ah. babu lissafi babu lissafi jama'a mun fahimta to sai ka ɗauki ayar yadda kai za ka kalle ta sai ya canza maka bayaninta ko ka kalli hadisin shi yasa aka ce ka bauta ma Allah bisa haske na alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai jama'a mun fahimta amma don kai ka jawo ayar ka kace kai zaka fassara ka yi bayaninka in mai tsina ma ba haka suke fassara ƙuranin ba haka ne tun yadda gargaje ya jawo aya ya juya ta yadda yake so haka ne haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce inna ja'alna shayatina awliya lil ladina la yu'minun Allah ya ce mun sanya shaydanu su zama jibanta ga waɗanda ba su yi imani da Allah ba duk wanda bai yi imani da Allah ba ya bauɗe ya kauce to shaidan sai ya jibanci al'amarinsa sai ya zama jibancin al'amarinsa shine mai shirya mishi tafarki Allah ya tsare mu to sai Allah ya ce

idan suka aikata alfasha ƙalu sai su ce wajadana alaiha aba ana mun samu iyayenmu ne a kai ya gargajiya ke da <laughs> eh. ai ƴaƴan annabi muhammadu su ne kawai da su ce mun samu babanmu a kai <laughs> Eh, amma duk malantan babanka wallahi ka kawo dalili eh, duk malantan babanka sai ka kawo dalili eh, inna wace dana ah. ka lura da 'yan bidiya. galibi da ka samu in suna kare bidiya 'yar gida ce yar gida ce gidansu ne haka abun yake to yanzu zai tashi ya yi aiki ne don tsare martabar gidan ta hanyar kare barba haka ne ko ba haka ba amma lafiyan ka kalau haka kawai za ka je ka kama bidiya eh, ita matsalar bidiya akwai dan kauyanci kauyanci ma a cikin eh. Eh. inna wace dana haka ga sunan a ƙur'ani rututu bal ƙalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana inna wajadana aba'ana ala ummatin ƙalu hasbuna ma wajadana alayhi <laughs> Eh abinda muka samu iyayenmu suna kai ai matukar babanka ba annabi bane ba dama kai dalili da abinda babanka yake kai in babanka ya ce to ya kawo dalili in babanka ya yi ya kawo dalili amma cewa babanka a eh, alkur'ani da sunna manzonmu annabi muhammadu eh, eh, kuma ka duba wato yana daga cikin mafi munin abinda kafirai suka turje a kai wannan maganan mun samu iyayenmu a kai kai ta bin waɗannan ayoyi a ƙur'ani idan mutum ya tashi a cikin wannan masifar shi yasa duk mummunan abu da ka gani a gidanka ba kyau ka yi kokari kuta ka birke ma abu. jama'a mun fahimta so wani abu ne matar ka ta fito da shi a'a kaza ku zauna wannan abun ne ba zai ɗaga mun hankali yadda kike tsammani ba amma fa yaran mu suka tashi suka same mu akan wannan abun ya zama masifa Allah kuma zai tambaye mu akan wannan abun ranar alkiyama Allah zai tambaye mu akan tarbiyyar ƴaƴanmu da abin da suka tashi a kansa kar ka yadda ka yi sakaci da wani barna a gidanka eh da mutum ya tashi abin da mutum ya tashi ya same shi a al'adance a gida yana da wahalan bari Eh. to amma wanda ya fahimci addini ya ji tsoron Allah sai ya watsar da shi kawai sai watsar da shi kawai haka ne <laughs> wa idza fa'alu fahishatan Allah ce idan suka aikata alfasha qalu wajadana alaiha aba'ana sukan ce ai mun samu iyayenmu ne a akai wallahu amarna biha Allah ne ya umurce mu da ƙarya ma Allah